This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16 da 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da FM Nomad da kuma Dalil FM. sannan muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya mahmud lado ne daga birnin washington dc tare da sahaba imam aliyu muka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi shin waɗanne irin matakai hukumomi ke ɗauka domin ganin kiristoci da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira su ma ba a bar su a baya ba wajen bukukuwan kirsimeti Eh, to eh, alhamdulillah kamar kullum mukan yi tanade-tanade wadda za mu ba su dama su ma su ji eh, cewa wannan hidima bai wuce su kamar yadda suka saba yi a gidajensu a kowane shekara ba a jihar Niger Najeriya kuwa an kaddamar da wani shiri da zai horar da wasu daga cikin mazauna jihar yadda ake noman rani muna kuma tafi da shirin rigakafi wanda Jummai Ali za ta gabatar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Ƙungiyar nan da take rajin kare hakkin bil adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta ƙara kan zarge-zargen da ake wa ƙasar Rasha a cikin wani sabon rahoto da ta fayyana jiya Laraba. Tana mai zargin cewa a hare-haren da Rasha take kaiwa a syria ta kashe akalla mutane 200 a lardunan Homs da Idlib da kuma Aleppo. Kungiyar mai kare hakkin bil'adama ta ce farmakin da Rasha take kaiwa da jiragen yaƙi sun afkawa gidajen kwana kuma da kuma asibitoci kuma binciken da ta gudanar ya nuna babu mayakan sa kai ko wasu sansanonin soja kusa da inda Rashin take kai hare-haren. Kamar yadda daraktan kungiyar mai kula da shiyoyin gabas ta tsakiya da kuma Afirka ta yamma Philip Luther ya bayani ya ce irin waɗannan hare-hare suna iya zama laifukan yaƙi. Wani kakakin ma'aikatar tsaron Rasha Igor Konashenkov ya musanta zargin ya ce rahoton bai kunshi wani sabon abu da rasha bata sani ba ko ta yi bayani a kai ba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya amince da shirin kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa a libya kamar yadda sassa da suke rikici a ƙasar suka amince cikin makon jiya daga nan kwamitin ya yi kira ga ɗaukacin ƙasashen da ke majalisar da su ba da cikakken goyon baya ga daidaiton ƙasar kudurin kan hakan da birtaniya ta gabatar ya yi kira ga majalisar shugaban ƙasar a libya ta aiwatar da shirye-shiryen kafa sabuwar gwamnati cikin kwanaki talatin tare da ɗaukar matakai na tsaron ƙasa jakadar libya a majalisar ɗinkin duniya ibrahim dabbashi ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na associate press cewa yana fita wato yana fatar majalisar ɗinkin duniya za ta sassauta takunkumin da ta aza na hana sayarwa ƙasar makamai domin ƙasar ta kare kanta daga ƙungiyar isis matakin da ya ce idan aka aiwatar zai kawar da buƙatar ƙasashen yammacin duniya su taimaka wa ƙasar ta wajen kai hare-hare da jiragen yaƙi kan mayakan sa kai hamshakin attajirin nan na amurka donald trump ya ta ma shiga sabuwar shekara da gagarumar rinjaye tsakanin abokanan takasa na shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican sakamakon ƙuriyar neman jin ra'ayin jama'a a fadin amurka na baya nan da tashar talabijin ta cnn da wata kungiya da ake kira orc a takaice suka yi kuma aka bayyana jiya laraba ya nuna trump yana kan gaba da maki 21 kan dan takara da ke binsa na kusa-kusa Trump yana da maki 39 cikin 100 wadda ya nuna ya samu ci gaba da maki uku daga kuriyar neman jin ra'ayin jama'a na karshe da aka yi a karshen watan Nuwamba. wanda yake bi masa ne sanata mai wakiltar jihar texas a majalisar dattijan amurka ted cruz wadda yake da kashi 18 cikin 100 wadda ya nuna shi ma samu ƙari maki biyu sanata mako rubio da kuma likitan kwakwalwa wadda ya ritaya ben carson dukkansu sun samu yar koma baya duk suna da maki goma goma yayin da gwamnan jihar new jersey chris christie shine ya zo na biyar da kashi biyar cikin ɗari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a ƙasar georgia wacce a da take karkashin tsohuwar tarayyar soviet prime ministan ƙasar irakle bashvili ya yi murabus jiya laraba kuma bai bada wani dalili na ɗaukar wannan mataki ba a jawabin da ya yi ta talabijin ga al'ummar ƙasar ya ce na yanke shawarar ajiye aiki wato aikin ne ya ci gaba da cewa kowane irin kowane irin mukami na wucin gadi ne banda ikon allah da ƙasa su ne za su dawwama muna maidawa al'umma wato kasar ikonsu bashvili ya zama firaministan georgia ne a shekarar 2013 ga miliyoyin amurkawa mafarkin za su yi bukukuwan kirsimeti cikin dusar kankara kamar yadda aka saba abu ne mai nisan gaske a bana guguwa masu karfin gaske da ruwan sama kamar da bakin koriya sun sa makon farko a hunturun bana yana nan tamkar ana bazara a wasu sassan tsakiyar maso yammacin amurka da kuma gabashin kasar. Cibiyar hasashen yanayi da ke Oklahoma a cikin sanarwa da ta bayar jiya Laraba ta gargaɗi ta yi gargaɗin cewa yanayi mai haɗarin gaske daga jihar Arkansas har zuwa Indiana tana ganin za a kuma fuskanci ruwan sama da mahaukaciyar guguwa da iska iri daban-daban masu tsananin gaske. ruwan sama kamar da bakin kwarar ya sa tuki kan hanyoyi suka yi tsanani har kamfanonin jiragen sama masu jigilar fasinja suka soke zirga-zirgar jirage a yankunan gabashin amurka a ranar da aka fi yawan tafiye-tafiye a kowace shekara idan waɗannan suka kau sannan a fuskanci zafi a jajiberin kirsimetin nan yanayi zai kai maki 22 a ma'aunin celsius a jihohin new york da philadelphia da kuma a nan washington wararrukan yanayi a bangaren gwamnati suna aza hakan akan yanayi da aka lakaba sunan el nino labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yayin da ya rage ƙasa da sauyi 24 a shiga shagulgulan kirsimeti gadangadan a duk faɗin duniya ɗaruruwan kiristoci ne ke zaune yanzu haka a sansanonin 'yan gudun hijira waɗanda rikicin boko haram ya raba da muhallansu wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya duba irin matakan da hukumomi ke ɗauka a jihar adamawa domin ganin kada a yi shagulgulan na kirsimeti ba tare da kiristocin da ke zaune a sansanonin ba alhaji sa'adu bello shine babban jami'in hukumar ta nema mai kula da sunan yan gudun hijira da ke jihar adamawa ya ce sun shirya tsab domin faranta wa 'yan gudun hijira da suka rage a jihar kusan dubu biyar. Eh, to eh, alhamdulillah kamar kullum mukan yi tanade dai wadda za ba su dama su ma su ji eh, cewa wannan hidima bai wuce su kamar yadda suka saba yi a gidajensu a kowane shekara ba. kamar dai hukumar ba da agajin gawa ta najeriya yanzu haka ma tuni wasu kungiyoyin sa kai su ma suka ba da nasu tallafi domin murnar bikin kirsimetin. na baya bayan nan ma dai ita ce kungiyar sa kai ta fade wanda ko ta ziyarci 'yan gudun hijiran da ke cocin st inda masu gaba da tallafin kayayyakin sutura ga ɗaruruwan 'yan gudun hijiran alhaji abdulkarim salihu da ke zama babban sakataren wannan kungiya ya ce taimakawa 'yan gudun hijira na da muhimmanci musamman a wannan lokaci yawancin gidaje lokacin kirsimeti ana sayan kaya wanda ake ba ma yara da mata don su ne target din da muka duba muka ga cewa su suka fi yawa kuma su ne suka fi tagayyara a cikin wannan hali na boko haram din nan shine muka zanna muka ce to gaskiya za mu samo partners dinmu da suke Amerika, za mu musu magana taimaka wanda yake da shi ya taimaka a ba mu kaya yanzu haka ana ci gaba da shirye-shiryen kismetin na bana inda aka kawata majami'u da kuma wasu muhimman wurare yayin da a bangare guda ake fatan bikin kaya inganta dangon zumunci a tsakanin al'ummar najeriya mr tom james wani mai bishara ne a yola ya ko bayyana muhimmancin wannan biki lokacin lokacin bukukuwan kirsimeti krista su ci abinci tare da makwabta masallata haka kuma lokacin bukukuwan sallah masallata suna suna gayatan krista su ci abinci tare ibrahim abdul sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya lagai da ibrahim to a jihar nijan Nigeria kuwa an kaddamar da wani shiri ne da zai taimakawa wasu daga cikin jama'ar jihar samun horo kan yadda ake noman rani ga mustapha nasiru batsari da karin bayani daga birnin mina Dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Mahmud A. Muhammad ne ya ɗauki nauyin gudanar da shi da nufin bunƙasa samar da abinci da kuma samar da aikin yi a tsakanin mutanen yankin. Kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Particularly mutanen yanki na gamu da ruwa, amma da zaran ruwa ya ɗauke, za a ga manomi bai da wani abu kuma ya zauna ya ta jiran sai an fara anada sai lokacin ruwa kuma ya ƙare. Wato wannan kishi ne na yi na ce mu ma mutanen namu su zo su koya saboda su ma su samu wannan a samu bunƙasa da al'amarin ne za a koya musu oh well uh, noman rani ne su kayan tumatir barkono a taro duk na mara da yadda ka sani akwai wasu ƙwararru ne da ka gayyato daga wasu wurare da za su koyar da mutanen naka wannan abu gaskiya mun tashi daga nan har katsina muka je muka samu ƙwararru mutane wanda suka sabar aikin muka ɗebo su da su da iyalin su su zo su zo nan kuma mu samu fahimta yadda za mu lura da juna saboda a samu biyan bukatan wannan program din ga alama dai matakin koyar da noman ranin ya faranta ran masu cin gajiyar shi domin kuwa ga abinda wasu daga cikinsu ke ce cewa gaskiya mu yi murna ba rashin noman ne ba haka muna da ruwa muna da wajajen noman ga fili ga ruwa amma kuma da yake mu ba mu iya ba ba mu dauke shi da muhimmanci ba saboda kamar tumatir aleho kubewa albasa na duka a duwala gaye gaba dama ba mu da shi idan za mu saya koko ana kawowa daga can sileja shine aka kawo kasuwa gaye mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Kowa ya kama noma da gaske, ma a lagai da Mustapha Nasiru Fasari, kafin mu ci gaba da shirin bari mu shakata da wannan waka. Lafiya uban girma kai nake mali. Lafiya uban girma kai nake mali. Lafiya uban girma kai nake mali. kai nake wadege ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta reski bako na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce da ni baitin yabon aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roƙo na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi za goma a nan birnin washington dc na cewa karfe biyu ne da kusan minti goma sha biyu kuna tare da sashen hausa na murya amurka ga shirinmu na gaba masu sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum jummai ali daga nan birnin washington dc nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka Ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da tanadin da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau. Sakamakon haɗin kai da ke ƙaruwa tsakanin jami'an kula da kiwon lafiya a jihar Jigawa ana samun gagarumin nasarar rigakafin cutar shan inna musamman a ƙaramar hukumar babura ta jihar Najigawa, in ji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi. Sakamakon ƙarin wayar da kai da jami'an lafiya ke ƙara ƙaimi ga jama'a domin nuna musu muhimmancin da allurar rigakafin cutar shan inna ke da shi. Ƙaramar hukumar babura da ke jihar Jigawa na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da aka samu babban ci gaba ta ɓangaren ba da yara domin gudanar musu da allurar rigakafin ta shan inna. kamar dai yadda jami'ar sa-kai ta allurar rigakafin shan innar malama basira yaya ta bayyana to alhamdulillah gaskiya yanzu na tabbatar miki da cewar rigakafi ba kaman da ba domin di yanzu al'amuran magidanta duk sun ba da karfi akan rigakafi kin ga kamar yanzu kika shiga gida ko kika je zaki wuce mai gida a kofar gida ba tare da kin bashi wannan rigakafi ba wallahi da kanshi zai kirawo ya ce miki me yayi miki wani dalili gare ki wanda zaki wuce kofar gidansa biki shiga ba biki wa 'ya'yansa ba kuma in gaya miki gaskiya wani magidancin daga nesa zai hango ki rinka cewa ki shiga gidan suna nan sabanin da da in aka ganki ake saka ƴaƴan a rumbu wallahi talla yanzu harkar rigakafi a babura local gamman falillahi alhamdihi domin mu dai gaskiya inda muke samun turjiya ma guraren kalilan ne ya amma fi sabilillahi wa rasulihi yanzu harkar rigakafi a babura local government alhamdulillah cikin rigage zaki je kika idan kika dasa kujerar ki guri ɗaya ma kika ce a kawo ƴaƴan nan wallahi gabaki ɗaya ƴaƴan garna za a iya kawo miki su ba ma sai aikin bi gida gida ba saboda cika ka'ida da bin haƙƙin aiki yadda aka aika su je su yi shine yasa suke bin wannan gidaje gida bai gida har su je su gama har gida na ƙarshe tun daga ranar asabar muke aiki har zuwa yau daga yau mun ƙare wallahi nake gaya miki sai ki je gari ki tadda in yaro ba biki suka tafi da uwarsa ba ki tadda ba a samu miss ko guda ɗaya ba kin ga kuwa ai sabanin da da ake gudun an ganka a riga gayan polio nan amma yanzu da an gano ka zaka ji mai gida yana ta da Allah ki shiga yaran suna nan na hana su su fita saboda ki zo su karɓi wannan rigakafin kina ga yanzu ki duba ki wannan rigakafi da ake yi na mako mako wai ki ga mace ta yi goyon cikin ta tun daga wata hudu har ta aihu tana zuwa asibiti bayan haka ta zo asibitin ta aihu a asibitin kuma bayan haka a cikin asibitin ba za ta tafi ba an wa ɗanta rigakafi wannan rigakafi guda biyar daga lokacin da ta haifi ɗan har zuwa a guda biyar ɗin nan da za a mata na wata tara ga baki ɗaya sai ta gama karɓar su ki ga 'ya'ya sun ta cikin koshin lafiya dan haka alhanzu alhamdulillah kawai ci gaba ne ya zo cikin al'umma falillahi alhamdihi gaskiya to Allah dai ya ƙara yi mana katanga katangar karfe da cutar ta shan inna. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi a jihar Neja An gudanar da zagayen ƙarshe a cikin wannan shekara ta 2015 na ba da allurar rigakafin cutar shan inna a jihar Niger. Babban daraktan kula da sashen rigakafin polion a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Aliyu ya bagi shehu, ya ci an samu nasara domin kuwa sama da yara miliyan biyu ne aka yi ma rigakafin shan innan a wannan zagayen kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Zagaya na takwas wanda yake shine ga zagaya na ƙarshe a wannan shekarar. kuma kamar yadda muka saba mun yi wa yara fiye da miliyan biyu wanda suke kasa da shekara biyar ba shakka mun ci nasara saboda mun samu haɗin kai na iyaye kuma kamar yadda aka saba da malamai da kuma yayin gari sun ba da eh, taimako sun wayar da kai da sauransu har muka samu muka ci eh, nasarar da muka yi amma insha Allah mun ci nasara bayan da aka dan samu ko cikas haka a no tun da ka san shi maganan polio zama ya zama jiki ko da yake ba samu inda ba za abin nan ba ba za samu cikas ba amma dai wancan cikakoki da muka samu ce mun solving din problems din a ce wannan ne na karshe a wannan shekara yaya sabuwar shekara za ta kasance a fannin rigakafin polio a nan jihar eh to kamar ka kamar yadda ka cewa mun fiye da shekara daya ba mu samu bullon polio ba saboda haka kuma eh, WHO sun ban dan ba mu tamfarari takarda dai haka kamar dai amma ba za su ba mu eh, takardun ba sai bayan shekara biyu ba takarda cewa ba yaduwan polio saboda aka za mu ci gaba da zagaya na gida-gida da muke zuwa sai bayan shekara biyu to amma kamar shekara mai zuwa ba za mu yi kamar irin zagaya takwas da muka saba yi takwas ko tara da muka saba yi ba kila watakila dai sai mu yi zagaya wajen wajen guda hudu kawai haka zalika a ɗaya gefen dr yabagi aliyu ya ci hatta allurar rigakafin cutar bakon dauro da aka kammala bayarwa ita ma babu wata matsalar da aka samu a jihar niger shi ma dai kaman yawan su ya kusa da yawan nan bakon dauro so su ma mun yi fiye da yara miliyan biyu dai haka bakon dauron nan ganin yadda kuka ta faɗakarwa a baku haɗin kai da sauransu kafin a fara kun samu haɗin kai na uwaye kuwa eh mun samu haɗin kai na iyaye ka abin da ya samu ka dinga fadar da kai shi wannan na bakon doro ba waye za mu ana zuwa gida-gida ba ne ana zama ne a asibiti a kawo yara a masu ko kuma a zauna a wasu wurare kamar makarantu amma to kai ma ka san ko ni kowane eh, magidanci ba zai so bakon da ya kau da yaransa ba. Dr. Aliyu ya bagi shehu na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A jihar Bauchi kuwa an gudanar da taron bita ne na kwanaki uku ga jami'an kiwon lafiya a birnin Bauchi. Da yake jawabi jami'i mai kula da rigakafi na karamar hukumar Bauchi Dauda M. Sha'aibu. ma'anin bitan shine a kokari ne na gwamnati wanda ke so a ƙara inganta harka na hidiman rigakafi wanda ake newa da kullum wadda aka lura ana samun yan matsaloli matsalolin nan kuma an lura shine daga ma'aikata ne waɗanda suke asibiti shi shine ƙwararru suka zauna suka yi bincike alƙaliman bincike suka gwada musu ga ainihin matsala da ake da shi to da wannan akwai abin da ake cewa riyo wato ma'ana reaching every word shirin ana so ne kowane yaro kar ya zama an tsallaka shi tunda lura rigakafi ne da kullum yaran da ake so a masu so ne a ba target age group kenan a turance ana so ne a yi ma yaro dan kasa da shekara daya wato kafin yaro kai shekara daya ya zama duka wa'annan allurai na rigakafi ya riga ya gama su to matsalan da ake samu shine a al'umma da ake samu akwai ainihi abin da ake cewa target population kamar anguwa mutum nawa ne a anguwan a cikin anguwa muna da abin da muke cewa in ka ɗauki a kashi kashi hudu na cikin al'umman anguwa shine ne ya baka abin da yake cewa target population na wanda wannan yarayen kasa da shekara daya to su ne ake so a samu duk ya zama kowa masu rigakafi to saboda ba a isa wasu yaran ba a zuwa ana samun sai kiga ana yada cututtukan da ya kama da ce dama an kare su to da wannan dama akwai abin da ake cewa component wanda shi wannan Rio Macro Planning din yana da kamfanin guda biyar so wannan so ne muke so mu tattauna yau ya zama an sadar da mutane da al'umma ya zama kuma ainihin duk wanda ya kamata a same shi an same shi sannan kuma ya zama lalle ana zuwa ko abin da ake cewa supportive provision ya zama kullum daga lokacin gama muna zuwa kowane facility so daya akalla so daya a wata wannan shine ma'ana na wannan bita mun gayyaci asibitoci masu zaman kansu mun gayyaci na gwamnati a kowane asibiti muna bita mu ainihin shugaban asibiti ko wakilinsa da kuma ainihin jami'i mai gudanar da rigakafi a shi wannan asibitin wayannan su ne mutum biyu da muka gayyata daga dukkan asibitoci da muke da shi a ƙaramar hukumar bauchi ta ya kuke gane cewa ana samun karancin karban alluran ya muna ganewa akwai abin da muke cewa drop out a turanci yanzu misali in cika je jikin bango na kowane asibiti da ake gudanarwa da ga abin da muke ce masa monitoring chart wato wani allo ne wanda ke gwada ainihin nasarori da ake samu to akwai abin da ake cewa fenta wani wannan harka ne na ƙwararru su ne za su iya fahimta ta wannan guri ne muke ganewa na mutum nawa kake so ka musu wannan sati idan dama akwai abin da muke cewa kuma session a kullum sati dan yi so daya wani da ya so biyu to na ce na tsara dan yi wa mutum goma sai ya zama na yi mata kusa kin ganna da gibin guda biyu kenan to wannan guda biyun me yasa ba su zo ba ya zama hakki na a matsayina na mai gudanar da harkar rigakafi in je in nemo su in ji dalilin zuwan su in ilimantar da su su zo su zo su yi rigakafin yadda muke ganewa kenan dauda m shu'aibu kenan jami'i mai kula da rigakafi na karamar hukumar bauchi amina abdullahi girbo sashen hausa na murya. Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ƙarshen wannan shirin kenan sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. Marala eh, gaida Jummai Ali yanzu kuma ga babu Yakubu makeri da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana na mako. za mu fara shirin jaridu ne ga jaridar da chronicle mai cewar labarin wata cuwa cuwa da aka gano a cikin wata yarjejeniya da gwamnatin ghana ta sanya hannu a kan sayen wani injin wutar lantarki daga kasar dubai na dalar amurka miliyan 510 ba zai mutu yanzu ba jaridar ta ce majalisar dokoki da ake zarginta da rashin tantance yarjejeniyan kafin tabbatar da ita yanzu ta fara mayar da martani akan cewa ba ta da wani laifi akan wannan batu da jama'a za su rika ciccikarta jaridar ta ce akwai ɗaiɗaikun wakilan majalisar dokokin da suke zargin gwamnati da cewa ta zo musu ne a gurguje babu lokacin da za su iya tantance abubuwa da suke kunshi a cikin yarjejeniyar sai kuma jaridar delegate wacce ita kuma ta rawaito cewa ministan sufuri jifa ativo ta yi murabus sakamakon wata badakala dala miliyan uku da dubu ɗari shida da aka gano a wata kwangila na ɗora hotunan shugabannin ƙasa na da da na yanzu akan motocin bus bus ɗari da goma sha shida da ma'aikatar ta ta yi jaridar delegate ta ce a ranar talata ne ministan ta miƙa takardar murabus nata ga ofishin shugaban ƙasa jaridar ta ce kafin murabus ɗin ministan babban hafsan gwamnati julius dabra ya ba da umarni babban alƙaliyan gwamnati ta binciki wannan batu bayan bayan koke-koke da jama'a suka yi akan wannan labarin jaridar ta ce sai dai har yanzu ba iya gano ko yalla sakamakon bincike da alkalin gwamnatin ta yi ne ya yi sanadiyar wannan murabus wanda ministan sufurin ta yi ba sai kuma jaridar daily graphic wacce ta kano labarai mai cewa hukumar harkokin waje ta ghana ta musunta rahotanni akwai wasu 'yan ghana uku da ake musu shari'a a ƙasar libya jaridar ta ce wasu rahotanni sun bayyana a kwana-kwanan nan cewa akwai wasu 'yan ghana da ke ɗauri a hannun hukumar libya a cibiyar tsaro ta tadura na libya wanda za a yanke musu hukuncin kisa a ranar 21 ga wannan watan disamba idan hukumomi a ghana ba su bayyana a kotu ba jaridar ta ce ministan harkokin waje hana tete ta ce babu gaskiya a cikin wannan labarin sai dai minista ta ci gaba da cewa a wani bincike da ta gudanar a ofishin jakadancin ghana da ke kasar libya akwai wasu 'yan ghana guda hudu a nan cibiyar tsaro ta tajura wanda ke hannun rundunar goyon bayan gwamnati a ghana wanda za a dawo da su a ghana amma babu zancen kisa a kansu Idan muka leka jaridar ganiyanta za mu ga ta kanan labarai mai cewa nan ba daɗewa ba Ghana za ta zama dandali na wayar da Afirka akan illar sakaran mama. Jaridar ta ce wata kungiya mai gangami akan illar sakaran maman na Ghana ita ce ta bayyana hakan cewa Ghana za ta zama wuri ne na karantarwa da kuma jinyar sakaran mama a nan nahiyar Afirka. Jaridar ta ce a cewar wannan kungiya ta Breast Care International wannan gangami na zuwa nisa kuma ya sa mata na kai labarin lafiyar mamansu da wuri-wuri a asibiti idan suka ga sabon abu a cikin kai da babu ya kuma makeri sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana. Mai magana Alhaji Laula Bakar da zan bayyana ra'ayina dangane da kasafin kudin shekarar bana tiriliyan shida da mai girma jin Muhammadu Buhari ya yi. Waɗanda wasu marasa kishin ƙasa ka suka babu shakka jan Muhammadu Buhari kana tare da Allah kuma al'umma suna tare da kai Sannan ba mu da wani abu wanda za mu ce ma Allah mu ce Allah ya baka lafiya ka tsari kai ma jagora Assalamu alaikum a musamman na murya Amurka mai magana ta dan takara daga dogon daji tambar lokal gwamnati ta state ke sashen wasan Amurka muna jinjina muku irin kokarin da kuka yi na kwato ma al'umma haƙoƙinsu kamar irin shirye shiryen ku. na domin iyali da shirye-shiryen ku na ciki da gaskiya da shirye-shiryen ku na ƙasa mai wasan da shirye-shiryen ku na demokradiyya a yau. Assalamu alaikum murya Amurka mai magana Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. A murya Amurka yana son bayyana ra'ayina ne a bisa wato yadda man fetur yake a ƙasar nan yanzu musamman mu a arewa to a hakikanin gaskiya ni ina ganin masifa ba ta hawa kan mutum sai har 'yan mutum ya ɗorawa kansa ba domin kuma ce ba haka gaskiyar magana mafi yawanci mu talakawa mu muke kan kanmu masifa ba domin komai ba za ka ga mutum ɗan uwanka ne man nan a gidan mai wadda yake misali ko ba farashin gwamnati ba za ka iya ka sayar amma sai ka kankane ka ɗauki wata masifa ka ɗora wa kanka a matsayin 'yan uwanka ko da ba musulmi ba ne ka ɗauka ka sai da ko da ba farashin gwamnatin ba za ka kai ma albarkasa ta karu. yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labarai a takaice. kungiyar amnesty da ke rajin kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta ƙara kan zarge-zarge da ake wa rasha a cikin wani sabon rahoto da ta bayyana jiya laraba tana cewa hare-haren da rashin take kaiwa a syria ta kashe akalla mutane 200 a lardunan homs da idlib da kuma aleppo ƙungiyar mai kare hakkin bil'adama ta ce farmakin da rashin take kaiwa da jiragen yaƙi sun afka gidajen kwana da kuma asibitoci. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya ya amince da yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa a libya kamar yadda sassa da suke rikici a ƙasar suka amince cikin makon jiya daga nan kwamitin ya yi kira ga lokacin ƙasashe da ke majalisar ɗinkin duniya su ba da cikakken goyon baya ga wannan daidaito hamshakin attajirin nan na amurka donald trump ya ma shiga sabuwar shekara da gagarumar rinjaye tsakanin abokanan takararsa karkashin jam'iyyar republican sakamakon kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a a fadin amurka na baya bayan nan da tashar talabijin ta cnn da wata kungiya da ake kira orc a takaice suka gudanar kuma aka bayyana jiya laraba ya nuna trump yana kan gaba da maki 21 kan ɗan takara da ke biri masa na kusa-kusa masu duka duka abin da suka kenan a cikin shirin namu na hantsi amma can an jima da rana za mu sake dawowa da izinin allah kafin nan bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga mai martaba lamidan adamawa dr muhammadu barkindo aliyu mustapha saboda rasuwar mahaifiyarsa hajiya adda sa'adatu wacce aka jana'izar ta jiya da safe da fatan allah ya jikanta da rahama a gefe guda kuma muna taya alhaji abubakar mujeli tambarin adamawa muna ɗaurin auren yarsa amina mujeli da haruna abubakar wanda za a yi gobe juma'a kofar gidan malam guni mujeli da ke yola da fatan allah ya bada zaman lafiya amin yanzu a madadin sahaba imam aliyu da julie leathers gresham da kuma jimmy cook mahmud lalo ke cewa a bukukuwan kirsimeti lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.